babban kamfanin da na nnpc mallakar gwamnatin najeriya ya tabbatar da cewar a yanzu dai matatun danyen mai na fatakwal da kuma wari sun fara aiki gadan-gadan bayan cimma wani wa'adi na hakan da gwamnatin muhammadu buhari ta apc ta baiwa kamfanin na nnpc kamfanin dai ya sanar cewa matatun mai na fatakwal yanzu ta fara tace kashi 90 daga cikin 100 na adadin gangunan danyen mai kimanin dubu da goma. a duk rana allah ita kuwa matatan mai da ke ware a jihar delta ke ta ce kashi tamanin daga cikin 100 na gangunan danyen mai dubu da da biyar da ya kamata ta tace a duk rana matsayin dai da aka cimma a yanzu matatar mai ta wari za ta rinka samar da litan man fetur miliyan uku da dubu ɗari biyar a kullum yayin da matatar mai ta fatakwal za ta rinka samar da litar mai miliyan biyar a duk rana bisa dai nasarar da aka samu kan fara aikin matatun ɗanyen mai a ƙasar wasu 'yan najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. suna sunana Muhammadu Muktari bata Mun sha gaya mutane tun da Buhari ya fito neman ta takarar shugabancin kasar nan mun ga 'yan najeriya pdp alzalima ce kuma magoya bayan ta alzalimai ne ka duba ga yau hawan dalar buhari bai wata biyu ba kwandala dalar bai saka musu ba ba minista mai ba board an soke board amma ga matatu mai sun fara aiki da kawunan ka ga ba ta kici abin da muke faɗa gaskiya ne kana ganin kenan wannan nasara da aka samu za a danganta ta da samun kyakkyawan shugabanci kwarai da gaske da matatu mai gina su sun san cewa janar muhammadu buhari ya san komai tunda sai da ke minista mai ashe gina wani abin da yake da smart panel ta nan da ta warin ashe gina su sunana cika sarkin gishiri guda to abin gaskiya game da aikin rufa annabi na najeriya akwai ban mamaki na farko wannan ban mamaki yau a ce gwamnatin muhammadu buhari ba ta kai kwana ɗari ba amma a ce an fara gyara rufanare guda biyu a najeriya akwai ban mamaki wannan mamaki a ce duk inda aka hito gwamnati na iya haka amma ta kasa yi sannan bayan haka yau ba ministan heto sannan ba mu ji an ba ma'aikatar heto ko naira ɗaya ba a ce an gyara rufanare ashe haka na iya yiwuwa za a ban mutane cikin wannan abu ba mu yi mamaki ba na ganin wannan aiki mu 'yan najeriya saboda muhammadu buhari kowa ya sani shugaban kasa mutum ne adi suwana abubakar lemi garkon hausa an jihar emu ina cike da farin ciki wato wannan ya cewa mu 'yan najeriya muna da haƙiƙani cewa najeriya mu ta koma sabuwa yanzu sannan mun samu mutum nagari mai iya yi wanda abin da ya ce zashi ba karya ba ne ashe dama ana yaudarar mu ne ana cutar mu kuma ba kowa ne ba in lai waɗanda muka sa gaba to yanzu Allah taimake mu mun sa wani gaba wanda yake insha Allah zai iya dama ai ba su lalace bane sharri na da hana irin na waɗanda sun ka gabata shugabannin mu na da wannan ya nuna cewa su mutane masu son kai masu sharri don ɗai su buga bukatun kansu shi ya suka waɗannan abubuwa don haka an samu canji canji ne an ka samu miliyoyin dalolin amurka a baya can sun narke kan gyaran matatun kasar ba tare da samun sakamako mai kyau ba yayin kuma da 'yan kasar ke lodar da danyen mai domin tacewa ƙasashen ketare matatu hudu na kasar dai za su samar da litan man fetur kasa da miliyan ashirin a kullum ko da sun kama aiki gadan-gadan kuma kimanin litan man fetur miliyan dubu arba'in ne 'yan najeriya ke bukata a kullum lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya